mce nso west gonja bɛ naba na ba karim musa kosobare la asana ata abɔya nso enyim fini aifɛrfɛr bi bɛ ehyɛn denga mbɛ kagbɛn se ga alo nso kana kama na abɛnwura nsun nene na fɛrfɛr bi alan mbɛ yile kamo bɛ aya so ehyi west gonja bɛ kegbemfu Karim Musa Kosobare la asana ata lebe aboya ere nsa ata atakia ya ache dema ngune larbanga nkwulite bomo nke na amuka na na edu akayolar bange ọnụabụ karim musa kwụsụbari la asana okwulite gbọm na adochimona awulabambo ofulusu kike nke na kana na amukaba edu ndonne eyile nta keboya nse larbaŋa be assembleman fene ala asene abin nkeni nta keboya nye tuzum layon gana ebi na e e bo wure enia nta bomo akonte na gbena be ako mbamba yile mmunna so na babata epi aleto assembleman nse larbaŋa be electoral area na batramo honorable amidu karim na basa damtan yi mu keke la asana ata kuchuru na kapandi insa dama ngubo mc ina anka nkamu ay labanga kaba ndese are na badanye lombo azum la yombo akonte na gbena kada lokoso na keben chebo moto langa farfarbe mba na kaba yile kamoba ayaso eshi larbange assemblyman ba amalgoto ay kanana labanga ba shibi ndese ere amma zum la yɔmbu kontena ko li dawli kpil a ba wuɣi n dɔŋ kuma lokaci na kama n shi bi na a tiŋa sɔɔ bɔmɔ bi epi. dama gona ya curi mu n kɔbili su mu fana dama an bi resistance na a wuri too much so bi kini ca n yi to n ba mu amu n sa nyi n kana n ca n yi to na n nye continuous so that ban ba ban ba tan na n lɛ amuto so that a ban wuri fana ban bulɔ. ya tu nekini sani layon ba alorma soma sani dama eh, eh, ne na itamkiyanci laban ha ne ba kini an buka ba wata kanuyin kada an da sun sumuna kanuyin mawakantin canyi to eh, yale nkana sani continuous na Honorable Karim Musa Kosobari, MCE, and so West Gonja, Akeshi Larbange, na Anantakia Mba Dumangoto, mba kulti dimaŋ bi n muni awo dimaŋ to ni basi dim ti nyamo amo ako ala galamse station bi kumuni dimaŋ zongu to kumuni na kebe na kebe betu bi kumunna akayo n so ala asna ata kinishi nwu mpin fani keshinteng zum la yombo o e container mona eyile sana la asona abulana awurge nkpollo nso bakama bana yata ipin e bomba le amota bata nle nlɛ kasawule nkpil container na aka bulso west gonja bụ chief executive honorable karim musa kosobari la asna ayile ndong nta koboya nso enyi mfini abinta kilinto nso municipal environmental health officer na batramo kowrinyin zekeri budali aina ke na abin wuran yafin greda na baba